na shirin sirrin ma'aurata ga shirin ciki da gaskiya a kan siyasar Najeriya kuna koya sana'a kyauta matashiya wallahi ba ta ana shirin ana yi da kai da jin ra'ayoyin jama'a jama'a masu sallan mu assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin shirin ana yi da kai shirin ana yi da kai shiri ne kamar yadda kuka sani wanda yake taɓo ɓangarori da dama domin al'umma da abin da yake ci musu tuwo a ƙwarya a cikin shirin suna na khadija ahmad ta yi sun jagoranci shirin a wannan lokaci a yau filin namu ya karɓi bakuncin zannira isa ibrahim wata ta kasance matashiya mai haɗa takalma da zakunkuna a nan jihar kano malama zannira filin shirin ana yi da kai ne miki barka da zuwa sai a yi sallama ga masu kallon mu assalamu alaikum masu sauraro to da farko masu kallon mu za su zo su ji ki da kuma cikakken tarihin rayuwarki da farko dai sunana zanira isa ibrahim an haife ni ne a mandawari biyu ga watan biyar 2000 na yi makarantar nursery alfa nursery daga nan na wuce kofar kwaro na makarantar firamare daga nan na tafi community girls a nan na secondary sannan yanzu ina matakin karatuna na nce na a wata makaranta fce kano to malama zamira me ya ja hankalinki kika ce bari ki fara wannan sana'a ta hannu ta da takalma da zakunkuna abin da ya ja hankali na na fara wannan sana'a don nayi yaƙi da zaman banza na'am kin ga ita sana'a ba dole ga an ware an ce ga sana'a da za a ce namiji ne zai yi ga wacce za a ce mace ce za ta yi ba a duk sana'a sunan sunanta sana'a sai dai ta bambanta da irin abin da za je ka tarar a gurin to ni kuma wannan sana'a ta haɗa takalmi da jakunkuna ita ce ta burge ni na ina da interest a kai to shine abin da ija hankali na na je nake wannan sana'a ta jaka da takalmi to malama zanira lokacin da kika fara wannan sana'a a makaranta kika je kika koya ko kuma wani me yake yi ko irin haka a gidan ku ne wani mai yi kika gani kika koya ko kuwa gaskiya lokacin da na fara wannan sana'a tawa a makaranta ne aka zo aka ɗebe mu makarantar islamiyya aka ce mana ga wani fom an kawo wanda sana'a ce za a yi ta aka zo aka kwashe mu a wannan makaranta muka je muka cike sunan mu da komai da komai tun kafin mu san wace iriyar sana'a za a yi dama tun ni ina da wannan burin don abin yana birge ni to da aka ɗebe mu shine muka je aka fara koya mana wannan ita sana'a tun tunda sana'a guda biyu ce akwai ta ɗinki akwai ta takalmi da jakunkuna to ni kuma tunda ina da ra'ayin wancan da aka ɗi bakin ga ai faɗuwa ta zo daidai kowa ne yake zai ce ga ɗinki ba zai ɗauki ba tunda kowa yana yin ɗinki. to ni wannan abin shine ija hankali na tun daga shi ina da dama ina son in wannan da aka faɗi sana'ar ɗinki jaka da takalmi ni kuma sanar tafi ɓangaren da nake da damar in yi shi to malama zannira waɗanna irin takalma ke haɗawa na mata ne ko na maza ne ko kuma duka kina yi gaba ɗaya duka ina yi gaba ɗaya ina na mata ina yin na maza na'am to baya ga takalma kina yin jaka ko kuwa ina yin jaka To yanzu aƙalla Malama Zanira wani lokaci kika fara wannan sana'a taki ta haɗa takalma da jakunkuna? Aƙalla lokacin da na ɗauka ina wannan sana'a na fara ta shekara uku ne zuwa huɗu. To a cikin wannan shekara uku zuwa huɗu Malama Zanira bayan da kika koyi haɗa takalma da jakunkuna kin sami dama kin koyar da irin ko ki ko haka wasu masu ra'ayin su koyi irin sana'ar taki gaskiya ban samu ba ni dai a na ban samu ba sai dai a shagon da nake koya nake aikin akwai ɗalibai da aka kawo to a nan kin ga malami ga muke haɗuwa muke koyar da su muke ƙara wayan musu da kai dangane da abin da basu gane ba to masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon shirin ana yi da kai ne daga ɗakin mana yaɗa shirye-shirye na matashiya tv inda kuma yau shirin namu ya karɓi bakuntin zanera isa ibrahim wasu ta kasance mata mai haɗa takalma da zakunkuna a kasuwar ƙofar wambai za mu je mu karɓi saƙon talla da zarar mun dawo kuma shirin zai ɗora Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar ma'abu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba hakan zai kasance ne bayan kun tuntubi sashen kasuwancin kawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samunmu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin france road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai Mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. To masu kallon mu barkanmu da dawowa. Malama Zannira a lokacin da kika fara yin wannan sana'a taki ta takalma da jakunkuna kin samu gudunmawa ne daga gida kamar misali ƙwarin gwiwa lokacin da kika je musu da wannan magana daga makarantar islamiyya lokacin da aka baku kwam ɗin gaskiya na samu ƙwarin gwiwa sosai da sosai musamman ma gurin mahaifiyata kin ga wasu suna ganin kamar harkar takalmi da jaka bare ma a ce takalmin maza kin ga harka ce ta ɗa namiji kuma abun ba a gida za ka zauna kana yin sa ba fita za ka yi kasuwa ka je ka ga yacce ake yi to da na zo gida na faɗa gaskiya mahaifiyata ta ƙara min ƙarfin gwiwa sosai da 'yan uwana don su abin sai ya ƙara burge su na'am to kamar tun da kika fara kamar kin sami irin haka wata gudunmawa ne daga wani guri kamar irin haka a tallafa miki gaskiya ba mu samu ba to yanzu malama nera kin zo mana da samfurin irin takalman da kike yi na zo da samfur to masu kallo za su zo su gani wannan takalman da malama zannera take yi kin ga wannan takalmin samfur ɗin takalmin maza ne na'am kin gan shi dai a hannunki na'am wannan kuma na mata ne kin gan shi masha Allah na'am <laughs> masha Allah to malama zannira a wa'innan takalma ga shi dai masu kallon masu kallon mu dai kuna ganin irin takalmin da malama zannira take haɗawa ga shi dai samfur irin na maza sai ka ce irin <laughs> na kasan waje <laughs> kanti <laughs> to malama zannira lokacin da idan kin je gurin hada takalma ba kya samun irin haka matsala daga masu gurin kokuwa gaskiya ba na samun matsala da masu gurin saboda akwai kyakkyawar fahimta a tsakaninmu kowa yana zaune da kowa tsakani da allah to in kin je lokacin da kika fara zuwa koya miki suka ƙara yi haka practical yadda zaki gani yadda zaki haɗa takalmin ko kuma a makaranta an riga an koya muku komai a makaranta abin da aka koya mana ya yake a rubuce aka gaya mana ga leda ga fata ga waye ga kushin ga sol ga laniya duk wannan bayanin suka mana kin ga mu dai mun ji amma bamu ga menene ba sannan aka kai mu can inda za mu je a yi mana practical sannan muka koya na'am sai aka kai ku gurin da kuka yi practical sannan kuka ga yadda ake haɗawa su bacin can an karanta mana duk dai mun san su kinga idan muka je aka ce mana wannan ce kaza za mu tuna ai an gaya mana wannan shine kaza wannan shine kaza to malama jira ziya aka kika haɗa wannan takalmi <laughs> Gashi dai takalmi ne na maza. Takalmi ne na maza. Tunda wannan sana'a za a ce kamar maza su ne suka fi yin harkar ta. To kuma yanzu gashi an ce mace ita ma tana yi. Shi dai takalmin nan na maza. idan kika tashi za ki haɗa shi da farko za ki siyo sol ɗinki ki siyo lamiya ki siyo kushin ki siyo leda fuska ki siyo hil ki siyo roba hil sai ki zo ki haɗa takalminki yadda ya kamata za ki shata shi ki shata kushin ki shafa masa gam ki saka masa laniya ki zo ki haɗa fuska ki ki sa mata shafi ki sa mata tif kai ta gurin tela ya ɗinke miki sannan ki zo ki kange takalminki na'am to wannan ga kuma takalman mata ba a fito da su an nuna masu kallo ba sun gani sosai ga takalman mata to shi kuma yanzu kama wannan takalmin dai ga shi shi ma samfur ne na mata shi kuma yanzu ya aka yi kika hada shi ga shi har da irin wannan abun da ko idan kika sai takalmin kanti shi ma akwai shi shi ma dai wannan kamar yace aka haɗa na maza sai dai shi bambancin sa kayan haɗi tunda ai kinga takalman maza na maza ne takalman mata mata ne shi ma roba za ki je ki siyo sannan ki siyo kushin ɗinki ki siyo gam ki siyo leda sannan ki zo ki haɗa in kika haɗa sai ki fuska ki ita ma ki hada ta sannan ki kai wa tela ya ɗinke miki ki zo ki kange shi ki saka karfan adanki ki in za ki kange na'am to yanzu malama zanniya idan kin haɗa takalma zuwa ake gida a siya ko kuma kasuwa kike kaiwa domin a siya gaskiya idan na haɗa takalma na ni yawancin takalma na ma an fi cewa ki yi idan kika yi idan wasu daga waje su ce miki ki yi eh, kamar kin ga kawaye haka da mutane da muke harkar kasuwanci ta online in na dora shi za su ga wannan yayi musu to sai a ce ina son wannan in ni kuma sai in tura maka da account number ka turo min da kuɗi na sai in maka takalmi amma ba yi nake nake kai shi kasuwa ba ko kawai in yi shi da yawa in ajiye a gida A'a. To ba da sha'awar ki ki kai wa kasuwa? Ina da sha'awar in in sha Allah. Kin sai shi harkar irin wannan kasuwancin idan za ka yi da yawa ai jari za ka zuba da yawa. Idan kai zuba jari da yawa ka zo ka zauna kai sai ka kai kasuwa. Idan aka siyar sai ka zo ka ƙara juyawa to mu dai ɗaya ɗaya muka fi ɗaya ɗaya ɗin dai anan muka fi kauri. Na'am to malama nira tun daga lokacin da kika fara harkar takalma nawa na ƙalubale kika samu? na samu ƙalubale a harkar takalman nan akwai lokacin da wani ne kinga a gurin takalmin nan tunda shago mm. shago ne kowa da irin fahimtarsa a rayuwa mm. wani zai zauna da kai tsakani da Allah wani ko ba haka zai zauna da kai ba na zo mu sai ake cewa ga takalmi tunda ina takalmi namiji ne masu iban takalmi kamar haka ita kin ga wannan takalmin shi nake so ki min ina munna ta kin san harkar dai an ce ta maza ce kuma ga mace tana yi ina munna ta na tafi na je gurin sa na ce wa na ice na amma ce kaga wannan takalmin shi nake so in yi shi aka ce in yi sai ce ai ai ba za ki taba iya takalmin nan ba to a lokacin ni kuma sai na shiru na ga to ana wasa da dariya kuma shi ma takalmin nan ai hannu ne in yi shi tunda gani i a gurin wani ya siyo izo ika mun a matsayina na i ice ni ma masa eh to sai ike cewa ba za ki iya taba takalmin nan ba na ce ba zan iya takalmin nan ba ice ba zan iya ba na ce sa na fa aka yi sai na ji gaba ɗaya shi na da na taho da shi da kwarin ta da na taho da shi sai na ji di ya kau babu na ce ba zan iya takalmin nan ba ice ai ba za ki iya taba iya takalmin nan ba na ce to kenan a zaune a gurin dama muna da yawa sai kawata ta ce na ga can tsallaken ana takalman zo mu wallahi cikin ikon Allah da ma'aiki muna zuwa kin ga bamu taba zuwa ba zuwa muka yi muka yi sallama aka sauke mu da lemo da ruwa muka gaishe su muka yi musu bayani wallahi a shagon na hada takalmin kin ga shi can maimakon ya kara mun karfin gwiwa kin ga wanda ma ai kalubale ne a matsayina na mace bai duba matsayina na mace na zo zan koyi harkar kasuwancin nasu ba maimakon ya kara mun karfin gwiwa sai ita ai ba zan taba iyawa ba tabbas wannan ma ai kalubale ne to baya ga kalubale waɗannan irin nasarori kika samu tun daga fara kawo yanzu ai wannan ma babban nasara ce tun daga gashi yau ina cikin matashi matashiya tv ana hira da ni <laughs> haka ma masha Allah wallahi Allah na gode maka na samu nasarori da dama dan na je gidan rediyo an yi hira da ni akan harkar kasuwanci na kuma kin ga ina yi a gidanmu in yi wa kanne na yi wa yan uwana maimakon a ce an fita an je an siya an siya kin ganin kawai kayan aiki za a siyo a hada to ai kin ga wannan ma babban nasara ce ga a matashiya TV <laughs> masha Allah Allah na gode maka Allah ka kara ɗaukaka wannan gidan TV mai albarka amin ya Allah muna godiya to malama Zanira waɗannan shawarwari zaki ba wa ɗan uwanki musamman ma mata wajen ganin tabbas wanda sai an nema an ba su to wani irin shawara zaki ba su wajen ganin su ma sun tashi sun koyi irin wannan sana'a ko da ba irin ta ba ko da irin haka kananan sana'o'i na hannu domin su ma su dogara da kansu ba sai sun tsaya an yi musu kin ga mu yanzu rayuwar mu mata mun ta'allaka ta ga baki ɗaya namiji ne zai mana abu to ai shi ma namijin kowanka ne yana da nauyin ka a kansa idan ka tashi ka nema yanzu kasuwancin ji ya zama harka online ka haska ne a hasko maka ka gaye maka ka siya ka sara ka siya to yan uwana mata ni dai shawarar da zan baku kowace ta tashi ta nema don yanzu nema shine jigon rayuwa za ka tallafa wa kanka za ka taimaka wa 'yan uwanka da ƙannenka da iyayenka bare ma a ce iyayenka ƙarfin su ya zo ya ƙarewa ya zo ƙarewa to a ce idan kai kana sana'a ko da ba irin wannan sana'a tunda sana'o'i suna da yawa ko yaya sana'a take ko yau a ce za ka samu riba gobe ba za ka samu ba yau za a siya gobe ba za ka samu ba to ya kamata a ce ka ƙara ƙarfafa wa kanka gwiwa kar ka karaya ka sare ka sai ai kai yau kayi wannan abin ya kwantai gobe ba a zo an siya ba a'a ka tashi ka nema ka yunkura ai babu maraya sai rago kowa da ka gan shi ya zama wani a duniyan nan tashi in nema ita sana'a ai gaskiya ba karamin fa'ida ne da ita ba gurin siyayya abubuwa ka yi wa kanka ka yi wa yan uwanka ka yi wa kannanka har kai wa waɗanda suke kusa da kai isa isani yan uwana mata gaskiya shawarar da zan ba ku kenan ku tashi ku nema kar ku yi bacci a gida ku zauna ku ce ku dole dimin da'iman sai namiji ya mu to za ki ga cewa wasu kuma matan sun yi irin wannan sana'a tun kafin su yi aure bayan sun yi aure kuma sai su watsar da sana'a to ban sani ba ko ɗawainiyar iyali amma dai ai ɗawainiyar iyali ma ba za ta baka a ce ka namijin da zai aure ki ya kamata a ce tun farko kin gaya masa da sana'a ki ina sana'a kaza in ya ga dama zai ce zai baki in bai ga dama ba zai ce ba zai baki ba kin ga akwai wata da muke wannan takalmin wallahi tun daga yan lemo take zuwa da auren ta mijin ne yake kawo ta shagon ike kawo ta kasuwa ta shiga ta yi siyayya ta zo ta zauna ta haɗa shi a kasuwa to kin ga ai ita wannan dama tun kafin auren ta riga ta sanar da shi tana sana'a kuma yanzu mazan yanzu ma ai sun gane mace da sana'a ta ai sun fi ganin kimata tabbas gaskiya ba ita ma kanta tana tallafa musu wasu al'amura idan ya ko bai kasa ba yana dauka yana baki wata ran ai zaki ce ke ma gashi daga cikin abin da kika yi na wannan sana'ar ki zai ji daɗi sosai ka taimaka wa kanka ka taimaka wa 'yan uwanka to malama zannira muna matukar godiya allah ya ƙara basira masu kallon mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yanayi da kai wanda kuma muka kasance da malama zannira isa ibrahim wacce ta kasance mai hada takalma da zakunkuna a kasuwar kofar bai da jeba a zo mana da samfurin din zaka ba <laughs> amma masu dai sun ga samfurin takalma ma sha Allah takalma ga su sun yi yanda ya kamata kamar wanda aka hada su a kasar waje tabbas kasar waje malam Hassan ni mu ne miki fatan alkhairi tare da fatan Allah ya kara yi miki jagora a cikin wannan sana'a ta ki ta takalma kuma Allah ya muku jagora Allah ya dauka haɓaka wannan gidan tv na ku mai albarka to Amina allah muna matuƙar godiya zaki sallama ga masu kallon mu masu kallon mu assalamu alaikum to a madadin shugaba kuma jagoran matashiya tv abubakar murtala ibrahim dodin sada da ko amina tare muhammad ni da ahmad ne nake cewa allah ya bamu alkhairin ana shirin ana yi da kai da jin ra'ayoyin jama'a